الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لن نتعفو شدين قبع نيتعقو 2015 كو مي ميكاتيا شتادين قبع 58 daga katon littafin alkawa'id wal الجامعة يا شيخ عبد الرحمن ابن ناصر ne رحمه الله kaida daga alhukumu ya duru ma'illatihi subutan wa adaman alhukumu hukumci ya duru wani dazanda ko wani ɓoiɓo ko wani fanfan ma'illatihi famba da illoyin subutan nga dambo wa adaman ku dambo nan yana wani ga wani kakuna illa ga dambo na hukumci a dambo kaga illa illau buwa hukumci wucin wa jikiya wa dabare ne misali eh, yana ya fi zane ya ege ko kashin indoro na gai fi zane wa ikiya ya ege so indoro na wa gigiye ko wa sisina abe ke pipe gada ya wuce wani hukumce ya gaji tabbatarwa don ko? Hmm. kaga fifi madara wacce ba hukumce ya ege wa jikiya wa ya tabbatarwa da wa wayo hmm. ya bai jin bayani bayanin nan wa demo clarification ya ce wa bane babi na waje libe ga kiyasa ya sarauyi wa ilmu inda Allah da na la shari'a benin inda manufa ko hmm. lamarin ebon wani fekin illaliyar ahkamu shi ya bayyana gayi dojin wuce da illa irin wuce na koyana aula min hannun dududu biyu ko? ibn al-qayyim rahimahullah ga inna al-hukuma idza sabata fi mahallin li'amrin a da hukunci gari tabbatar da nan da cewa ya umarnin da cinan wa summa mahallin akar aula bi zalikar hukum a dai da nan doci da wani cancanta ga bai hukuncin ya wani fawa aula bi subutihi fihi nga cancanta ga wani wani tabbatarwa dan bo wa maksudu shari'i fi zalika yana makasudi ya zana shari'a da biya cin ga a tambiyu alal ma'ani ngayin wasan zotu da ban ma'ana shi wal awsaf da sifa shi al muqtadiya nalila balada li shar'i al hukmi ya shari'a ba hukunci na wal ilal bi illa ja al mu'assira na da tasiri bolan wa illa fama al fa'ida fi zikri zalika ku ya ta to kiyaye amfani ya tun ya cin gaga wal hukmu sabitun bi mujarrad qawlihi hukunci tabbatar tabbatarwa bai gaga kawai ina mai gaba ba wani bayin sai ce latin gaga gan wala ta kulla ma ufin ta laiman coji tun muku ka gaga ufin ma wala ta harhuma wa ma nan ba ma wa kulla ma kaulan karima wa ma gangan ya ciwo gangani biyayi ko wale ga ki aya ne lawo ya zuwa mancici ga jene gbaga ga anyi na ma ga gbaye ma da ya ibe daraje laye da mutunci laye da kima ko da sauransu wale ta yi zaci bai shauce bayan manci wuzu ko ce da yammanci wuyan ko ce da yammanci bulala ko ce daubici ko ce ko ce lautu a bi zan daga ko ganga ya da bugaga da yammanci wuyan ma ko aya da bugaga bulala ma ko aya da bugaga ga lautu ma bai ga zan nalo ngoni aga ga lata kullu ma ufin ga to ma ga guga ufin ma ko wale ga e ne ga kiyo to yana ga ga ufin na ga jiki mu eh ga jima ngoli ene di aya ne wure kiyo ga lu ga e gbe man ciwo ga anyi na man kan wule mun so ko be tushin ba na ko? ga ye ma da sauransu ana ga gagun ga ufin mangole min ba bi aula ke wa to ko min ba bi aula wa lautu min ba bi aula wa gbodu min ba bi aula wa dubulala da makamancin su so wale ga to yin nan da na jima da su kuma wale ga haramu kan na jibata mai baki bo illa na da so jo na da bo e bugo illa na ga da bo hukumci haramu wata ya tabbatarwa ka illa na da hukumci haramu wata ya tabbatarwa kwayo a sheik muhammad ibn salil usaimin ufega ga fa'ammal iddatul mansusa illa na atun yenin fala shakka shakka daba annal hukma yatbawa wujudan wa adaman hukunci ga ya buwa don ya buwa da ne tuwa ga kakunin gadon buwa na hukunci wucin adabe kakunun ba na hukunci wucin adawa iza wujidat wujida al-hukmu illa wanci ga dabo hukunci ga dabo wa idan tafat intafa al-hukmu illa wanci ga cimbo hukunci ga cimbo bila khilafin bainal ulama'i shin liba mu da wata kane mai ba fi ma na lam ko bainai kene ba li anna shar'a hakama bi hadha al-hukm ya bana da la shari'a bi la la hukunci ne labe mubayyinan ala dhil illa ko mabniyan ala zil illa nautu ta ce illa wannan wa in tafal asasu in tafal hukumu salibani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga asiri obin janazati e biye da ke da sallah da janaza je ko annabi sa sallam ke gade ga hakul muslimi alal musulmi hamsu ake musulmi ta ce musulmi gutsu mini bo ittiba'ul jana'iza yanzu za mutu jana'iza ko bene bi biya cin gaga ne now ngoli e daga jajeli hukuncin musulmi daga jajeli hukuncin jana'iza dabe ko kaga ajeli madawa masu ku mm-hmm. sala jana'iza be eh on biya mm. tabbatarwa illan ahkamu shi imma na ji iskin batu na ko na soto da ci zahira yi na ko tuma illu yau na so a ti du turu basali ku ya ale ce baru na wani kpata to su da babi su bai gagayen illa na nasi da yi na ko illa na ji iskin batu na ko ko a je ilhaku ya an naziru bi nazirihi ya da na biyu na cuda da biyu wa shehu bi shibihi da ya madana na ga biyu na alan ala da irin ni ko a jira a ji istihadu ko e ba ilimi ya usulu na ko ne je kana wana wale ga ne ya sai ya zanaga da ilimin shari'a da iya na ko kuma ilime shari'a dai magun gwargwado ya bayan a bene da bi a cinga gane nan wale gan alkiyasu da rukuni guni ko adi al'aslu amma da alfaru'u amma da al'illatu amma da alhukumu ko adi al'aslu ga igiriyo misali bani allah subhanahu wa ta'ala ga izanu salati lissalati miyomil juma'ati fas'au kó zikirilla ko aga sallan ya ji ma ya gaje di kpakpa ya da yawo pipa ya ce ce da yawo tuba ya ji jima ko wa zaru bai'a emele ya kwa wà lé gan ewa ga ya zulo jima lokacin aga sallah jima ya na umula wace lugwa ko ya zaci be shishi a ce ka tenancy agreement yan yajin agreement ce mai alakata waya ko kwai da ya bai shi a draft ya mortgage bai ne dai da ya cinga gane ko to ya zabe shi shi lokacin wucin gangan ga aka wasiyo umarojin ma'awon gore yanayi bai na kiji nan transaction da shi zanen ci da tsaye da nan shin mortgage ka bill eh, transaction irin mm-hmm. na ji maintenance agreement sai yanne bai ne unkan hutu ba wa bai ji mata unkawa unkawo a shan ga kawo hukunci na wa zarul bai a nan hukunci ga hukunci ba abin da gole al-hukum bai dona ni kuyo mm. gada ilawul mulki na rabbil alamin wuji bayan na gofe na sarrafa matsalan na shau e wago dole yo ne za bikiyaf bikiya sun fasidi nan e bana maza biyan sashi ya fuka wuji enan yuna ko yana e la aibu londoci nan ga kiyo kiyasun fasidi mana kiyas da jali nasibanin afuru ndo ci lada jiki ya su biyan doci na shi illu jiri nan man wuci ko wuci ko shi ma ji shakawai ce lamaririn nan haka babu na ishaq ibn rahawai rahimahullah gowa kad Aula, bi zalika an yi mayyizu baina ma jama'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam za wuci shi a a ga finin bu ko ya ce ya ce ala ya riƙe Allah tsakani yana na biya kuke nan wa an ya bai na ma mai yaza ko amma kiya a kiya riƙe a ɗaku koya ka ladan yana na biya ƙeri na yana ma na biya koya ka na wuƙeri fa inna lillahi ma'azamuha min musiba musiba kicakun nan an yunsaba ilal ilmi na gaza jiya da ba ilimi na gajiya da ba ilimi mai ya kunu amurhu kama wa safna nan lamaru ga yakin mai gada nan hatta ya dilla bi nasu wala ya duruna nun gaza an yi jiye da ma kyana sai wani gama ba wannan bu na wani gama ba wannan ga ga ezu gambe kiya sun fasibi kuyo ko misali bayanin nan Allah subhanahu wa ta'ala ga fanki huhunna bi izni na ko ya ji yin zagi shi ya da izini ya manta shi a nan magana ne ka illa bi waliyin ya wadda ba sai da kiyan sai ga wani beto sadaki ko ta maza bayan ya ganci masu ku a gangayin zagi ga ibi hankali mu wuce ma wace uku yawo uku ba tiriwo uku ciwo ko kuwa biyo ta shago da makamancinsu a shan ga kuyan na jiwo transaction wacce na jimo jina kun ga age kilawa wa kun ci tacin wayan buga wutun lamini ulo yawo waje dole suna da bukata yan waliya no ne kiyasu yi na ma kiyasu na no eh eh mm-hmm. ulwa kila kiyasu na lawan kiyasu ne musajimul linnas kiyasu ne gobe nasi un gobe nasi ya mm-hmm. erikpe da tsakaniyar zawa jugani da albai wa shirawu egwana nilo ya shi jiwo ko? daga malam mudu a toci na na dafi tila da ana kuya mi waga wa kuya mi ya toci wasu ce mi cagwa sun toci a ne waga fe lalo mi aguwa ya yau e ji hancan eh aji hancewa ajiwo amma ya wasu Hmm? Eh? no yàwó ị ga ìdágún wọn ya àyàwó fèlò à káṣí mm. nọmba tù agàgán wọ̀chó ajin wọ̀chó wọ̀nyẹn wọ̀jẹ fẹ́ẹ̀tì mi dẹ fẹ́ẹ̀tì ẹ̀wẹ̀ àmìlẹ́nìyàwó ìbálànsù bẹ́ẹ̀ ló ṣíṣí kó mi dẹ tẹ́kùnà ọmọdé nokia ẹ̀ eh? ìmẹ̀jíkíọ̀ yi transaction irin da ci dai wani amma ga wale nga ya bu nga je ni kawo shigar na annabi sa sallama haka nan kun ya can eh nga yi wace bo yana washi na ila yugu as a e, baba mi baba mi shito ci na na zanga ci mu dikiyo mu na su mi ta gungi amma n gaghị zage osukwu gaghị zage ji ya hụ amma nwa ji gawa ga tụọ anyị zanụ chi mini eji oyo kwụkwa azụ ojo gaghị oyo gwe ala ime ladị ka fe lalụa kuyoko wale gan wacce erin doru ga dabo mu ka hunci maga ashe yawe ka wuye jiwa amma wa je waga an gole un ga yawo wa je su ku shuhud ko mm. to so wane gan kiyasu na ahnafu jijiye yiri na wani kiyasun fasidu ko misali bani annabi sa sallam gan a tayammum darbatun liwaji wal kafaini tayammum ga ya dole ya goje to lo fiska ni be kafu gwa gwanda guba bai? da zabe ne kina zugu ga wajin kiyas jin da balula kun ji kiyo ga wato gwari ga kwakwai ngole ne kiyasu fasidu kiyasu na alin nasu bana ko hmm. bene ide biya cin ga gane e wannan gama lali ma Muhammad ibn Hanbali ga aktaru ma yuqti'u an-nasu min jihati ta'wil wal qiyas dokun don don za an gishi ba ne ci bicin ga da ta'wil ga ne kiyasu jibo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wajen bayani ya gani ma muhammadu ga muraduhu an layi yu'arida bihi ma ma sabata bi nafsin khas ga da shi wa wada latawilu ko da lakiyasu sai da gogan bai na tabbatar wa bayan na so shi na man wala yu'malu bi mujarradi ha kabla nazar fi wa ma shi shofe da lotuwan da kiyasu kamiyo da wa dalili zana wal adillatul khas al muqayyada na wagan wa dan kan gina ya wajen gane ako? Hmm. saɓani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm, ji bayani ko? gan la tuktowul aidi illa fi rubi dinar e ba zagwa sai kiwo sai ya noyi na gago rubo dinari e zaɗe bin da kya gauganci na su kufe jiki kufe kufe la kiyan kyoto e zaɗe bin da kina kufe ya zata gaskiya sadai kiyayin zagin su a yi rubo dinari ma a ga kilon ganga na zaga ya yi cago rubu dinar kan gawa ji lalle a caji kiyo a kan ga ba guyo ko nga amma ga eban nan wani zagin na disvagin e, e bugun wa ba sana kan ubo da wani e bugun na ga Allah wati ga disvagin disvagin yayi zagi wati ba sana kan ubo nan nga ji kiyo wani kiniyar rubu dinar yi runcin kiyasu irin nan ga malikiya ji a ce to lowest sadaki na dinar amma ga wale zamani annabi Allah to Qur'ani ba ji sadaki ko sai zamani ya to sadaki wani ku rubu dinari anan e bago sadaki ne daga ya wuce ku to rubu dinari anan ku ci magana ga wani unje unje unje ta wa ta tumi dawunna tentara ko ga ku shi zuma wa ji ya zake zan do daga idajina e maji dole mu yewa mu yi baciwo mu yi ejewo mu yi motawo mu yi wuwo. mu yi zinariya wo mu ya zarfa kai mu to kuranu mu to katu kuranu bawo kowa yau ko ko misali bayanin nan sai mina ga maza bai a hanafo gai daga da sallah jiji eh kawai aya ni ban wajiya ni idan da bai sallah jiji ka fa ce wa wanda da yamu da hamatan sai ruku to ga biyan ga su a ga Allah subhanahu wa ta'ala fakra ma ta yassara min alquran e bayan ga fa min ya alquran ne amma ga wali hadisi da ba khas na fi sai ga ga ci da ne hadisi la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab sallat da bu ya zane ba fatiha na ku yo ko ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wala bayani bai tiyan ya sun fasidu ne ga fi maza bayan sashen fuka a wujonin ga wala rai bayan alkiyasa fi fasidun shakka da ba kiyasu hadi kiyasu ne gyanin waka siru min alfuka ha kasu akiyasatan fasida duk nun da ya ira ya fita ce fuka wujo don yi a jiki yasu na ji batuli na ba'adu ha batulun bin nafsi sashe kiyasu wuce shi wani ya barin wani ne nafsi ba wa ba'adu ha yi mata faka salaf ala butlanihi amma da sashe ya kiyasu da wani ta salafu saluji ai jima'u jiga kiyo amma ya ce faku jiga kiyasu jiga nan lakin na kasi lakin butlani kasir min qiyas la yaqtadi butlani jami'uhu amma yabuna ga qiyasi da badan yi mujana mutla ga qiyasu bayno jana kama anna wujud al kadhib fi kasir min al hadisi la yujibu kadhib jami'ihi kemina hadisi da bayan gamana mutla ga hadisi ba ta shi gamana ngo ji gane ko mm. eh da yadda ba ga ga ajan zuwa ci mala ga zandu wani ga ganin ga mana zuwa yo ko a ci a ga yabba na zandu ci ji kiyasu ta da nasu ba nan this shouldn't be excuse ne da ga kiyo kiyasu bai ne aje wangi da ba na Nga wa le maza bai zahiriya maza ba un ci kuyo ne mu tabaru nan amma aje gulu dan nafi ya kiyasu wa ji na ko sai mm. mina sashe maza bai fuka waje especially maza bai ahnafuji a aji kino a a yaji gulu da isbatu ya su da istisani bi adawa tun da ke ji amfani ala hadisi don guru lugwa ya bago wa khairu umuri dini ma kana sunnatan yana da alkhairi ga lambar da ajiyar gaya na gaya sunna na wa sharul umuri mudasatil badayi ko wal qiyasu qiyasu ngai huwa jima'ul adillati nazariya ngai kuku kaya ngole qiyas no ya nafa ngai ngaga da ya nazariya ne je idza la istinbat no huwa yanbuqu al istinbat fi al ahkam shar'iyya ngai ngai biri ne misali bayanin nan am ezuji bai rufi igidiyar ramadani wani yazu kashe wani yazu ya wani kai wani wani yazu ki dalilin wakulu washi rabuwa ta yi tabbayin da kuma alkhaitu labiyar domin alkhaitu laso da sun matin musu ya ma ilan laili a shawa ne ga gifi harbi kakuna alfijira lalai wato wacce wacce ta yazu fi da yana alfijira lalai harbi kakuna ìyídí lónìí ẹgbẹgbẹ ìlànà ẹfẹ àzùn ìyídí wọn àjá wọn àdìjẹ wọn so jíjí bẹ fífi ń gàásù yìí kẹwọn àyàn àzùn yẹn ń gàásù yìí náà alága àdìjẹ fà. wàlẹ́ hmm. eh? gan agàgà alága àdìjẹ kó gbọ́ àyàzà wọn aje ki dabo ko nuwa dabo ne goya zanen na glucose sabon fibo ne na goji yawe wa gipe gita ne ma ne ne tunan gita ne ga ne ruwa ne wani nga yiri wuce to ga goya wa nga azun ye kiyasan ala ta'am wa sharaba wa ne firi ni welo amma ga ga kina to aji wani ko nuna to goya wani wuji na glucose fi mun ce lo fiye ke mun yi lo na nan ngole aga ga wuta jiki mutane an yi afin ya yau ne ki istin ba to ajin nan kuyo gudu bukata ya za idelo ba kiyasu nan da ya kwaye istin ba to ya ahkamu ga illuji na da ruru sarau ya bana misali da badan misali da badan na jaji kiyana na bai be buwa na misali ma da badan guru ko na zahiru irin da coke lawo wani ga mala al-imam ga mala qiwam sunan al-qasim al-asfaha asbahani waya ga ga innal hawadisa lin-nasi lalla hakika ina jeji faruwa ya zawon gijina wal fatawa fil mu'amalati ko wanda fatawa ne gaje ya tiya mu'amala jona laisa la hasrun wa nihaya wa ya ba ma daga babu kan wa bin nas ilai hajatun amma idan mai bukatu falaulam lam yajzi al ijtihad fil furu'i Ka goyi bo na ijtihadu goyi na ya zaji masailu ya furu jona wa talabul ashbah bin nazari wal yatiba wa mawa al ashbah al'ashba na biyan na gambin nazare bai ci cile wa litibarin da tunani jina wa raddul maskuta anu ilal mansusa alayhi bil aqisa yana masu sun ci ba nasu bai ci ba na wulada wulada ko na kiya nasu bai ci ba na kiya kiya sona ka go yi bonna ba la ta'attalat la ka mu kun ci gaji in ga in ga ya wa fasadat ala nas umurahum lamar magani fi zangi wa tabasa amrul muamalati ala nas lamar muamala magaji zangi shi cewa ya gawa babon na bango wani eji daba na su beci wa ko bayan na misali hukunci ya hukunci yán recycled water salibani wali abuja ya ce wani a gato nuwa na ya zaje ji amfani da yin bo nuwa na je funa nuwa na je ji kaza kaza na nuwa ya siwo ya ji ba ta bayani bai da ji kiyo bayani bai da ba ni bai da kun a cayan yi nuwa ce lashi ba na nuwa ne da guna na sukun a ce lanuwa ne bata kufu ba ce ke lo zuwa process a ce lanuwa ni tuwa nuwa ce wace ya in bai zaje amfani ba nuwa ne fuwa ya jana ba bi haila da nifasi bi alulai da sauransu Nawa ne, eh, na ji zamani a nabi. wani ebi bori kaza kaza bata to yayi laji wani fita can abin nore a ci processor a ci wanda sake ciya bai zaji amfani obin wannan mutum mun zikili islami aji studies sai masarar na suku maji bai ne ga zaji amfani obin ebe na washe nuwa ni ebe na je ne ga alistihalat na ki alistihala eh ina alistihala na? yanzu ci na wuli liyanin àmọ́ ya náà wọ́n àwọn that go away from transformation náà lúlú di kíọ̀ lúlú dùn dẹ̀gẹ́ nínú ìlẹ́ ko laji ganewa misali atu a ta ɓutun ceci ba tojo na mai e fina in gobe shi don ba ndo mai sanwayo eh hmm? kun wuce ma sun kinye na yasa shi dabo na so a ce mutu shagu wani wanda ji some days na yasa mutu wucin gi yasa kijan mutu wucin gi shi in bai za ka yasa wadda na abu ba lulu ne wale wale mutu ne da ke wale yasa misali bani emi ke laje ko ke laje ko hmm, mine ya laje no emi da bu ku ko a ti da dabba na tsuna ce mi e dabba wuce yiwa ku yo e da ce je wọ́n sọ káàdì ẹ̀ndó òyìnbó láti wo ǹ ṣe dúdúdúdúdú ǹfẹ́ lẹ́ni ẹ̀dẹ́bà ni náà tún ọ̀fẹ́ fi. fakana nan wadda za a nan feje kiyo in feje ku in bai zaji amfani wabi yanku wani wani fure ji amfani wabi yi mana ga wani uji mai tafi na bana ya koyi na gancin ko laji gane misali ba ɗaya za su kaba kaba na wato gancin eh, na su kiyo kunce ya zuge biyu riji suro ya sakwako ila eh, ce bi na ila ya samu bube su kawai ɓatin wa ku da ake latiyo na ca sabas manuwa ya kaba jo ca nyi wangi ne la ji kaba no te o juwo muje bibia ngo le wa tran en do ci en wa decompose wa transform the process ndo ci yan ko to onda babiya alistihalatu bi en do ci ngo le ko istinbatu e bi la ji en ne ji bani bo hmm, hmm. babu idan Manji ji gaggan etiyan jawazu ko jayizanci bai talilu bil hikma gan hikima ya kaza dana adada mini manji wani ga a goyi na waga hikima ya kaza dana na nan ebe na hikima ɗiri gangani da illa ko kuma sashe ki majiwa da su so uji gude don butu biya e bago hukin muji biya ka muji wa gakiri don da ci maga wa yuziya al alhikma waya illa wale ne ide ga e, ga ide don guru a shek Muhammad ibn Salih Usaimin sai ga ga inna nauma muzannatul hadath lili ilili haitan ne su da wajen lagar lili har da su da biyu yin ma na yi zalili wa wasu sabi ko yi zalili wa ko allahu luni ko wala yan taqidu minhu illa ma kana mazannatul hadath amma ga Allah zanya sai ne diga jikiyo e diga Allah hadath bena ko ko ne ga anyuna wal insan idza zala aqlu fa innahu mazannatu qawiyya li an yahdith li eza dan bona ngoli hankali daga cibo ko halili ngoli hadasi diwo wa huwa la yashuru ma da ma ne za feli le hun hmm. la kedu so nga dogon so kedu mo ko nga mala ele o di kiyo onya lula ama ele ri kicho ile hmm. na shi ta والعلة إذا كانت منتشرة ولا يمكن ضبطها فإنه يثبت مقتضاها بأدنى سبب إلا قاقا شبع نقول جيغانا أكو umma ya ji umma ya ji dabuta wa ne ga muktadu ngula bi kawai deji wa hina idhin a ga to hali abun nan kula ga ma damatil illa kaunun nawm naqidan anna mazannat al hadath fal falyurattib alayhi al hukm bi mujarrad zawat al aql bi nawmin aw ghayrihi elle de ga le za ci ga sabin ma ya ngole e de ga lan kai za ga cin bona Allah ya wuce to a tire ci ga wuce ga kijin ga Allah zanyi tashiyan man ya fi kiwo a gaga ya ce ya to ya kima bai illa ko sashi ga iri niwo sashi ga yi kiman gai asali ya illa misali ya ci gaga cewa su ga inda ma yuridu shaitan ya yi kiya bai na kuma al'adatu al-bagdad fil khamri wal maisir lalle shaitan ya wagan wula adawa da nan wabe kiyaye ran mai kiyaye wulu da takani ya yabo da yan bai caji waya su da kuma an layi wa ani salati wula yi fanke fifanci ci lugwaron bai salle ibn al-faras al andalus ta ce guyu ga wa za tasmiyatul usuliyin at-tabi alal illa ga inna ga manyan da jajagan santu da ne ce illa ma'ana ayyuki a bainakum al-adawati wal baghdha sanabba ta ala ala illata tarimul khamri kauna ta sudu an zikiri la ta ta to ya ga yana la ti lege mu na wa zikiyo wa kaza tibbe wa ani salatu mai ka salla wa tu ki'ul adawatu wal baghda mai lannan wa bi adawa bi wa zal ma'ana bi aini mawjuda fi kulli muskin ala haddin sawa ma'ana irin nan dauki bo wanda yin doro ne ga fi zanen ko yarwun yau ko kokin yo ko benelin yo ko kodin yau ko kiwo ko ko totolin ko pamuwan ko ma burkutu ba ta ngole illa dai wa fi za daga dabuwa ani ngole alamu hukunci hukunci hukunci alamu galu hmm. Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin un la gabe ci ya ribe tsakanin al-illati bi al-hikma ga laysa al-farq laysa bainahuma farqun ko hmm. gina ka ni al'illatu bi al-hikma ya lakin al’hikma ta kuna illatun ga'iya a hikima illoyi gaya bin mana manufa wani illa ka ta kuna illatun fa'ila illa masu kuma illatun fa'ila bi mana na sababin lil hikma mana ga sababin ala bi لأن الإلة قد تكون هي الغاية وجوته إلا نغاية غاية وقد تكون هي السبب ومجون غاية سبب يعني ya allazina amanu ya najayi ma dinan kutiba alaikum musayma azu na jawabi ta ce kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sannan lo jawabi ta ce wani bai da su yan ceci ko wa zilfin nasu bil hajji ya tuka wani ya wa ne shadu munafiya lau mun yanku rusman lahi a nan yau ne illa shi wa ta yannan ko yake mashi ko da ya haiki ma ya ramu boye ge gangani da kika nan wa kaya kinan kika nan wa kaya ya salla ne na ko don ya fifa ya cina cinan majituye ke dai alhashisha wiwi wani muhaddir gani be kokin shi gani be na je fiye zane bata ramu ya bude bata mai kamfi fahimta shi mai kasalla mai la'adawa gani be nan bai kani a shi shekul islam ibn taimiyya ofe tuye ko ke dai ege gangani wuyi wuyi shi bata yin na jinwai labu ɗan hankali zanen ko wi eh, eh, eh, wiwi ganci masu kuma ke latin na kaza gban حتى باب ابن تيمية قوى أما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها مسكرة أما محققون من يما يقوي وي وبيضا وإنما يتناولها الفجار فاجري غير يجسون لما فيها من النشوة والطرب يبون كمدة ويصنع بيضنا فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك وعليه قوكون تيني لغات فيون شعبيضا نقول الله والخمر تجيب الحركة الخصومة wa zai tujibul futur wa zilla wani ege da zada jinkiya da jikin suma amma ga wani ya wuyi wuyi gani basa shi ya gwanda yi suku wani bila lokacin da cin da ka shi bai ne duk a ako wata ina yi bai hukunci ya kullu muskilin hamra kullu hamrin haram so illa ya iskaru daga hukunci ya rawu ga tabbatarwa tibayen to ne ya yi mai aunin mabud sai tuyi ga aula an in urida bil iskari taghtiyatul aqli fa hadhihi kulluha sadiqun ala bi ma'na alaiha ma'na iskar ala ga ne babe pipbe waza pena ga ga wa ruƙi hankali yazo ngole na gaskiya ga ji tabbatarwa wai ce kibo e ce pipiyo wa in urida bil iskari taghtiyatul aqli ma'a tarbi fayya kharijatun anhu amma ga an ga da hankali za ne za suke da jito fushin da ce zabe nan gole sun ga to din na zuwa ba go fa inna ifkar al-khamri yatawalladu minhu an-nashwati wan-nashati wa tarab e bone pipege wala za jike wala za soto ne kanu ci fe da jiyan da ce zabe zo wal'arbada ya fe fu walhamiya ya fe jefili ya ta ci wasu kuranu bil hashisha wanda ya kunu fi diddu zalika na na magada fi ganin bi wiwi fi na ko koyo gwa fi na wale ga opposite wace wa fejin wadda ne ga fermentation na hmm. ya ce hmm, ke ba yi olufu eh, good wọ́n lè fufu di lẹ́bù ní à ṣì ń fufu pátákẹ́ láwù gan ẹ̀hún tí a ń ṣàrà mú no sáà kí kẹ́lẹ́ wọn àti ìsìkárù bí wọn àti ìsìkárù ayé ẹgbẹ́ máàsà gbọ́n aga máàsà pè é ṣì dá kàmílà ní nga fúdé yìí lóso nga lọ agúta ni wọn lásán láṣẹ kùnúbànga agúda ẹ̀ ṣì kó lẹ́nu ọba káyí tí wọ́n láti kí eh mm. wala sun bezo a ce jikiyo a ce liyu ngala wala wala won wajo ko mm. kudo e yiri na jiwa jikiyo wadda ba mangole na tulebu na peza na ko ta ebo zanga ci be ga fermentation bayinio e endo da diga ferment ko dai ginin e ga jara mangole yau na kiyagu ni mm. iyakatu wallahu a'lam najmu tusi tufi rahimahullah al'imamu tusi na shi uyo amma mai yau suri bididi guma zaben hanabila shigo abuwanin tufi subhanallah ga min amsalati itibar al-hikma bi dabitiha an al-mashaqqata al-mubiha li taraqus lamma kanat taktalifu bi ikhtilaf al-ashkhas fi ad-da'f wal-quwwa wa ikhtilaf al-ahwal fi al-faqr wal-jiddah ببطت بالسفر الشرعي mini misali ya ce ba mai a dai bayi ba ko na lasauki benin ya rikpe da tsakani ya zaje tsakani talauci da biyu bago da biyu ikiyo shari'a liyanna wasu na kekin la ya talifu e wanda sai fuyo ya hakika ne ke riga da wani ala ga misali ga zane ga zane ga lo wala nan ga siya zumma no le tala kan do cha siya wani ci magasi kashi dan na gona wa dan na ga na amma ga wali to zai je to zai je to zai to zai to zai gona to zai gwana ko a jikiwo ajiyawa ah, magafiya zuma ɗan hmm? magaye ya na famin ka nemi kumari don au ala safarin fa'idatun min ayyamin ukar da ga ayya ta ga almashakatu lawa ta fiya zun yayin wa ga zane lutun so mele zane lalutun da kagma ga ya fiya zun wale walai sati ta umadi ya ta sai na wa ga ya fiya zun wale walai kashi mm. lana ya kuɓa zai gida na wagan mutum ma fiya su ne bane wa jiki an wale wala ya amma ga wale uji an ni ga aji dabu tuyen wala ni yana aji dabu tuyen wala ne kiyan wa azuzan mun ga azuza kawai biya fi ciyan kawai da mota ne da ac na yan mu jiki yan eh ndo azunga o ko ma da shi ni bon ce tuke ke za mu umatan gidi ce wa jiki an ga azun fi wuyo a ah, min yubo zawalin akili shimbo ya hankali wa min ya na zawa akil bi shirbin muskil lamma kane ya kalifi mai tilafin a mazijiyarci wa ba? min yi shimbo ya hankali da fiye na za a teza ne ebe na cimbo ya hankali mun cinga wa ɗariyan da na kan to za yau sai fa na su ya zula aku bita na wulil jurati dan mun jiga sin kaya ko gini hankali ga cimbo wal ne ko guba wa ba'd na ya zulu zaki wa zaqaini dan mun jiga to manjanni manja guba ci ma alati ma alala hankali lubwa ko ebogo ji ila zabiti tari mutlaqul khamri qalla aw kasura ebogo ina rambo ci ci bona wuji waga cin da hukun ngai gayi en na daga adaga ga yiwo ka je jawa ga ofiya wa fi wujubul hadd bi sharibul qalil wal kasir. e bogo da e ga je sin to de fin de gina to de fi dan yana ga ji haji da wuce hmm na hmm? go baba ko yo ko hmm. ta kasiru fa wa haram en da e ga cin do ko ta da na to de ju haram e bogo de ne mu ma ka mu e kiya sun ga kiyo tari ne ilalu ya ka mu yana waga wajin kiyasu bana ga mala ibn taymiya ga fa man ja'ala qasr an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arfa wa muzdalifa wa mina inma kan li adli nusk la safar fa kad allaka al-hukm bi wasf adim at-ta'thir fihi wa lam yu'alliqu bil wasf al-mu'thir fihi bin nass wal ijma' nafa man ji ana kasurin nabi zane ga kasurin ya anabi sa'a sallam lafi bi arafa no ji ara foto musali foto ni na wani ga anabi da ji kasurin na jebo ya jewo jebo ya zazzubuwa ngoi ne ko ngoi ne zane wa ko da na bayyana da ta asiri ya nan walam ya aliku bil wasl ma'asir fi bin nas wal ijma wali hadha nazairun yaglatu fi ya man ta'alaka al hukuma bil wasfi in nawdi na ji biyu na yanzu ya zai ga kunjin lada ba sai fando ci allazi lam yu'athir fi da tasir tuba na duna nasr musir fi kaman allaka istizar saghir fi nikah bil bakalat duna sigar wa za khilaf an-nusus wal usul fa ha ma innaha إنما علق ذلك بالصغر فأما البكارة فإنما علقت بها صفة الاستئذان فقط هو كون سكوتها إكرارها نولي istizanu ke istizanu izini istizanu izini wayan izini wayan zayawo hmm. nawa nga wewa muhammadu kashin wewa yawa ji gani ako nga sun sun anibi ga fa iznu ha simatu ha yarda eh, eh, nga kiyo sun eh, sun wọ́n jí gáyìn ọkú so lánàá tí ìran zànàwà wáìzì ní ọ̀nà ìdíò no zànàwà gan bẹ tí gàwọn tẹ̀lé kí làwọn àgbégbẹ̀ ní náà ṣe ń ya ní nàmbà náà wọ́n á ṣe bí wa ní àmọ́ láti kí àyàn aláàdì zvajì yẹn wọn mọ̀lálò yà wá ní àmà bambe gi yi ẹ̀ na tó láàṣẹ babu izini ya buyi wato e, kiyasi yi na wale kiba wale nususu ba wale tausulu ba ga jira na ko mm. e ga yage yanci gina ganin e su sun e, e, ga ikiyo e jewo amma ya ga ke bele ya ga ya suna zanen suna wuje sun yi me ya dajiya ya ga lamitu ga ake agamare yawan zanen ci su suna suna wuje me ya dajiya zai wani sun na ɗaya e su sun amma wani fatin da ci shige ta gini amma wani gaggakiya kowa ji ya kodunu kowa kunga ci kurobonin bo na ile ya zane na weto ya yi gaji bitike nilo ko a cingaga biyan hukumci na zanuwa ci laban babiyan talako to babiyan kuluwo وفرق بين أن يكون العقد بصيغة تعليق أو بغير صيغة تعليق وهذا روت الحكم بوصف عديم التأثير في الكتاب والسنة وإنما ربط الله الأكام بمعاني الأسماء المذكورة في النص مثل قولها طلاقا وقلعا وكناية وكناية wa yaminan wa gairi zalik wale hukuncin naji mewa ya saki daya ko miji kuci ga kazan ko waje gani ko eh miga zuma wajen ramu ya zuma wajen ramu ya mike zuma yan nami wani na yi zihar eh, na ji ala ka mu ba na gada wani wujen da ce da luba kayan sai bugo ya na yi ga yiri na ji na hukuncin wa yirin nan daji wa bi su gaji sharci ko muji bi su gaji sharca ma majirin na masu hukuncin wa jirin na al'allama muhammadu tahir ibn ashur min man koya usulu shi buda asir na kiyan ya tone su budon wajen hajjala mai makasidu shiro ga wali adli hada نجد في تعليل القياس يوجهون أنظارهم إلى التعليل بالأوصاف الظاهرة المنضبطة نقام لا عليك منجي أجا جين أجا إلا جي بعد يكياس إلا بينجي أوصاف بإلا جي كشي ظاهرة هنا مع معنى يصرحون بأن تلك الأوصاف يحصل بوجودها معنى هو, معنى هو مسمى بالحكمة أو المصلحة أو در المصلحة نما ونجي عنك لا تاتي من نوالي illa wa dabo ko amfani wa dabo ko ya gune bi tuna ga lafiya guna shari'a musulunci ga jiga na ko ko da yake mai yana moji na ge sai ji afa hukumul jahili yake bugun da hukuncin jahiliya ga lamiya to wa mana sanin min Allah hukuma li qaumin yuqinun ila yadda bana maukunci ba ku sai cina ya zai gadi kina ya e ga ibe kina e bogo a ga yi e da na wuje doka no e bogo bebe wa ta ce gi ko hmm. na wa daidai je e manat mana ki ki illa ki illa na nan kema illa ne lotun lono bai bo wa loto babu wa kan da sauransu annabi sallallahu alaihi wa sallam na kana jin sadaka da ya bari ranar ko na daga huwa alaiha sadaka wa lana hadiya na kana wani sadaka na ji ya bari ranar bari ranar ga yi su kuma kiyo wuri aka yayi a ga sadaka na ji na bari ga yi sadaka kuke ji a mituma yi sadaka inole barira ya ji sadaka ma ni da ji sadaka amma sadaka gu da mutalo gwa ranar ko amma tu da mutalo gwa ne biyu hadiya ya buga ga ajin a nabi kaga wa di daidai mana ta yau kunci shige gan na abun operator na abun operator wajen abin yau guji kiyo wa gujiye ga mana ibn qayyim ga fafarraka bai fafarraka fi zati alwahida wa ja'ala la hukmain ay e yanida na ne mun ga guba wa hukunci, guba layi muktalifaini bi ikhtilafil jihatayn ibn sa'id ndoro yuyi iz jihatu sadaqati alaiha ghayru jihati alhadiyatu minha ko misali bani eze shishi waye bugwa su mawe ko aruwa bani ko wula ebo na waye na wuce to sai da ya gube rama na waje na na kanwaye yanzu yi mai zagi ko waye boyi ni we wa mu wa bani wa mula ebo kibo waje je guyi waye yu amma boye na waje je lo bayan ni wani isa tashi tushawa ko na jelo bayan wazu mawa na sugun uji a tashi tushawa eh yau bai tausayi odo to yi no to tausayi biyan da ci dawa da ci a tashi biyan wani dan wannan ba wani babu lilago malara no ko a ya gari mari sa salim ga yake an mai tato wa inna ma hulima minha akluha ina la jara wani ibn al-qayyim ga tadammana at-tafruqatu bayna akli al-lan wa isti'mal al-jild ngole eh, rike la da butakaniyan dabba na wa wani dabba ni ga tsora ma ke uku da na dinni mm, mm, mm. kaga wa daidai bin a kabir na wafe ji to gulu ji gwa nan muhammadu hmm. kafiri da nan na ya ji buta ya kuti nan ko na jiki nan na ta ya kuci nan wai na kafirin na mu wai wa addini wa wai jin addini wa wai to addini zuma inga wale ina wuce ba biyan alwala wal barawo ko di same kafirin na ku wai ko shinkafa gangan da magi wada shi wa gangani duwi ko mai ba biyan a halallahu albai'a wa harramar riba wa be shi wa fata ga ndo na ndo na mushriki ga ku ne ndo na kafiri ga ku ne wai wanju yi da ya lalu ya rama rama na musulmi shi ne bane mini ba da bara abu da zigan zigan da irin na sali le yi bu nalo hmm. no abul fath al-baghdadi ga inna shari'ata munqasimatun ila ibadatin wa mu'amalatin wa munakahatin wa siyasatin abul fatil bagada ga shari'a musulunci ga gada ibadatu ibada ji ba wuce gabo sallah azun zakka haji da sauran su ga yi fi wa mu'amalatu ma gada mu'amalatu ji ya shi ya ko sharikatu rahanu buyu ko araya ijara da sauran bata ba mu'amalatu budan wa hatu wani bai yawo shi babu gabu babiyan yawo lo yawo jin yawo la talaku kulu ko ziharu batu gafiyo wasu ya tu! egayen wilaya shi edushi waziri ya e tukotu da sauran fata siyasa ta yi bugun shi fa ibadatu amma ibadatu idan ci zugun munqasimatun ila ibadatin badaniya ari ibada da karbace shi ka so ne wasu salati ke azun gangani bai sallah shi wal maqsudu min ya kasru quwwati nafs ne kpabiru ngai kiyo ala bibala dan kagboyin rayi zawangi al amaratu bisu wa sarfiha an turhatiha amale za la pan ke ìṣẹ̀jí bèèrè lálàá ṣe wé ẹ̀dá aláwọn olúgbọ́n mà náà ojú ìbádọ́ àsọ̀kó nìzáàtìyà والمقصود من الصلاة الخشوع والخضوع والإخبات والتذلل لله تعالى أنا مقصودي يا صلى ونسكو غير إذا دك يا سكو ويدي خشوع ويبقى سكو ومن ما كان المقصود من عمارة بيت الله تعالى من يبقى مسكو من لا تجي صلى الله نبوة لك تسكو أدري واللي يذبه هو الحج ومنها ما كان مقصود منه حماية البيضة والذب عن الملة من لا تكيد صلى الله عليه وسلم من مقصود هو مسلم جايني حماية البيضة عليه جاوان على نيبو مسلم جاوان والذب عن الملة ما بروتكت يا دين يا مسلم وقتل أداء الله أما قمت ريس وكوشي وهو جاد غم جاد ومنها ما كان مقصود منه إقامة السنة العادلة حتى تكون وزرا للخلق ملجا يلجؤون اليها عند التشاجر والتنازع من يعني كي مكسود بغد نزغو على عدل تشاجي تبتروا ابولو فينا لتجابي باكا كون زانو تي ريلا يجي سنكو اتي اتي ثم لعزهم ان الاحاطه بها واكب الامور اذا ما يزبين مري بيني با فان ربما استحل الانسان مذاق امر كو فانقبت العاقبه Zanima, yadda ce da bai za ta liyan mana mana a ya zuba wani bigya ko wal magabatu wa khima e bugo wal hajis da'iyatun illa al biya'at ko bukata za ya hallo inda ake yau ide bukata ya hukume shi shi wa daruratu ma sa'ila al mu'amalat li ajli insani an qiyam bi ma tumuri yau masali min min istimdad al mu'awin min ghairihi ebo na imake da bukata yin mu'amala da lubaba shi ne ku na shi nole imaka tun ba ma mai maje ko wa mai da gwa ma maka tuwa kashi zane zane mai da gu mu maka tuwa na mutum ba tuwa mu da bukata mu tuni zane mai mi tuna mu mai da gwa nole ko an yi zan ji gafi da jo ina can zane maka tuna zane kuranu mu ma hadisu wa zane ma hadisu mu mu fikiwa zane ma fikiwa mu ma kuma kina kuma usuluwa kuma nawuwa za mu ci kafin ta fiti umar kama masilinka za mu ci masili umar kama mai saja za ci mai su maja ma masilinka an yi zan yi ba yi bukata lo ba da je buga wale ga ya di bukata lo ba yadda shi na su wale ga ya participate a mafi lagwa sun da ja mafi jori taimako bukata to a bebe kan da ce tiye ko kanga cewa bukata da ya tiya Allah ya maso kanga cewa bukata da ya tiya zaka zuzu jire ko a ala agreement ta jin da ne bibi ya ci gane ne no ne ne batan wa Allah ba ga yi da bukata ya mu'amala shi e ba kibo e ba wulu taso da aga ga ali za an ji bai yanne shi bata ne ja jinan wato wa ne na tun wajen ga mu ya jawo madi bukata libasa nuda da ya zaga abi to alaka a ti dai fati ya almunaka hafi ganci bukata shi mallo bukata jikiyo wal hajatu da'iyatun ila hali hifz jinsul adami zangi dai bukata lo bayan babiyan munakahati babiyan yawaji e bu agwo zangi ato zangi a sha ka da jawo mashirul bashar wa iqamati nasli dangi ba mu fi continue fa inna Allah ta'ala harrama zinaba da ta jaramu wa ajra al'ada an yukhlaka min zakarin wa unsa sai ci mula gan al'adu a jani ta yi zanyi daga baji da yin zagin alagun ake ba falabu da mini ba ci nika ko in ga ya ci dole wai zaji kiyo ya zafe wa illa afuda zalika ilan kita innasli ina jingwano kiyo dan ya da bai da yi madoshi ila ila da tu zai da continue da mai da to ga wannan da kai gango ci na ji da mu ci sai gashi bi da gan dole mu ci da ba a ga mu ko bana maga jiya wani su koyi bai jiya ne ga lugwa lagwa kai mu a ga alami ya tu gane nan gole zan nake maka su da tun shari'a musulunci kan gole zan yi ji kiyo ya kuwa e ne zan yi ya zo yi shi wani na zan ne kiyo Wani fulici biya ni da wani inna lillahi wa inna ilaihi wani wa fi zalika fasadun zahir nga ga ga alama jani ga ka shike ne da ga jiya wa bangole fasadi dan nan cikin zahiri na wa fasadu maslahati duniya amfani jama'a ga ci bo fabi fasadi rikin su da amur dini ko in wuce wato maga cewar wasu wani to jini ga lalace su maslahatu dini ma kuma yadda maslahatu da yabon a dini da yi je gani wani da su a ga to zan duru gajin yawo mun da mai baru fa shawa madana kawai bake wai ajin nan inda godiya da ila. a kashi ah! Mm. ina yau to madan wa san ji wai ji wai fin da tsoro su ne bukata ya ba wanda bukata zana ce mutan da bukata zana ta ga nan da bukata zana protect ko mu ce wa ji wa ga gina wa sai ya biye nan a ga gina mu mu ci da ba wani na daga jani bani zai ja a ta a ga da ba bai ga kwa mu ga ya annabsu min maqasid yake yawan abin da za su kawai alƙiru da mutunci ma bai da so ya bane shi shade kai da yadda yawa ce abin faro yanci daga abin shan wani da liwatu ji wani da lesbianism da sauransu ko so wa le gama mafasadi kama nga malabadin ya al'anki atu aboci zuma bayan har babu na man ga ci da la bayani bai mun gawa ga cin kitu kutubu ya fuka wato ya manya hadisi ne eh la kitabun ni kai la bai ka da la kitabun jihadi abi nan ya eh, wani to zai jalo jihadi za mu ya ma hadisi an kan sai daga ni kawo ni mu ko ko amma siyasa shi da ba biye jina ya tushi jimin jiwon gaji gan da za aukuwa wa mi saba mi gusa ga da sauransu mai ne maslahaci na zahirin da hukunci ube yake mene dabane ya buwa na ka gan a ga kisa su dabo da waga za a waga waga za kogwa a kogwa waga wa za ji kaza a jiya ga ka ga wuce da ba an ga wale ijaza an ga abin da gosa ko ina masu jirdoshi gaya amma an ga wale sai ce wa lakum fil kisasi hayatun ana gaza wagu ga an ga wale rayuwa wani rayuwa jodabo a cin agamin ya kan. rago dukiya ta kaga ibo punishment yin yi a ga kogwa waga kaza ja ga waji kaza ran da hududu ne dabai tiyan zinona na ga ya ci damu malajiyawa da wujin bulala na ga ya ci damu mai a waje an na alawa fita ku har wani yana ya bata na go firashi to na mai na mai na mai ya bayani ga alfasha lugwa kilin ko lugwa ko mm. amma ga wani in da da bawa dogon ne bata maslaha shi dabu da sauransu da bugode bayan nan manya labe na gadon wata da gba na kina wal ilmu inda Allah da buga al illatu ta duru ma al hukmi subutan wa adaman salibanin nan kai ta madani labiya azun lajiwari ta ce bani wasena ka ta gada ga dabe a matsaliya ni azun lajiwari ta ce fa mun shaida min kuma shara fal yasumuhu

so wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk